ki gaya min mana zo mu je this is my only my sister in my life wayo alana wayo alana wayannan su ne ba zan so wato ku biyun nan wato jami'in ku e zamto hancin ku yana balbala da wuta ba ba zan ji daɗi ba ko ba haka ba yaya sule gani ne a cikin gida ne kuma bayan ma a cikin gida a cikin ɗaki ne wani wani wani kuma duniya da tsinke saboda Allah ba wani magana da abin da magana ce kuma sauki sauki fara kurum in dai har haka ne ni na yadda na haƙura kai ka hau kujerar ta haka tafi sai na wulwula ki sama kin tafi kin dawo kin faɗo magashiyar ma'ana asume an tafi da ke wato ainihin mustashfa ma'ana asibiti kai karamin dan shaye-shaye karamin dan iska kai ka isa ka zo ka tare ni kai ka isa ka hana ni in shiga gidan mijina a ya ayo nisa'u ina kuka baro amarya ta ku ga ta nan babban gida eh da babban gida sama babban gida komai in za su yi za su yi yau a cikin gidan ko abin kirki ko kwalashin sai za su yi a gidan Rababban gida da takwakiya a cikin gida. ya haka gani Allah sun <laughs> yi Allah sun yi abin abin eh, abin akwai abin da zan shiga da shi ne ina cikin man wani cikin wai abin da zan kai ɗakin amarya ya ne wannan mai gadin fa ba hankali gare shi ba kai ma me ya dauka mai gadi da shiga ɗakin amarya to to to to ka dai gani kana bukatar kare mun amarya ne ko kuwa abin da to shine dama ma'ana zan ganta mun ah, fa ah, ka ganta a ka ganta tsarku ne ya tsaba tsurku ne da sa ido malam je ka gurin gadin ka kaji mu za mu shiga da kamu to saboda eh to shikenan a'a kai an kai in ba so kake yanzu da daren nan kai kai kawai ba to to abu da lafiya angu angu angu ka sha buda ka ga da ke eh angu ka sha buda ya ha karka cewa ango a wadai kwa ango yanzu ya a ango ka sha buɗa to to to to to abin da abin da nake so kai mu eh. so nake mu je karaka da ciki kai ba a laji ai ba haka za a yi ba ai inda kanshin ne yake tashi to kanshin eh. amarya sai dai ango shine zai shaka eh, gaskiya ka faɗa gaskiya ka faɗa na gaskiya sai zai kama kana giya a ba giya an go nan giya ko zakami ba zai yi ba ka sha ba saboda tsaro abin da za a yi zan dauko ka san ba a shiga haka sai da dan wani kulli abin da ka sani zan abu sai ka abin nan to amma ka ga matsala babu eh motsi matsala eh ba matsala yawa eh, to alhamdulillah <laughs> ah, ah, ah, a a <laughs> ham farin ciki da eh, ham farin ciki da to ba da matsala a ba ba sai sai mu kwana lafiya amma ta eh, ba matsala Allah ba wata matsala amfani shi eh to to shi ba matsala ayo kai magana ne a'a kai da kai take yi kai yanzu a tunanin ka bukari kana tunanin a gidan nan za a zauna lafiya ba wata matsala da za ta faru ka take gani a jiya to me me wani abin nan kuma sai ku kan kanku ba ku zauna lafiya saboda Allah Allah wallahi wallahi hada kai ko hayya ka gafara da Allah zo ka bude lafiya gaba da Allah gaba me haka ne me haka akwai matsala muciya eh hajiya ta biyo wannan muciya ni da Allah zai ga maka da mun shiga akwai matsala na san za a yi haka billahi ladi na san za a yi haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah ya zaka shigo min da gudu ko biyo ka kai ne wa hawa doki doki doki ne amarya kina kina kina kina da makullin kofar nan kuwa makulli eh mana ah. ni biyo ka mene me ya faru ne biyo ka ko kuma me za hada wani magana makulli ko kuma da ah, ah, haba biyo ne Allah na tuba mm, mm, ta biyo ne kuma kai an go kuma mm, dakin amarya ai kun taro mat da Allah ai an tashi eh Allah maka ina dan Allah ka bar ai za ka yi haba to ka san irin bala'in da sai dai ka bude ko yau in ka bude kuma ka rufe wallahi lazi ka rufe bakari da Allah ka da ka rufe mana kofa ai shi ma na san alazin yau sai dai ya danan mu kwana alkur'an kwana ne a nan gidan mhm. ana cewa da mutane su yi tambaya su yi tambaya mu da muka saba bugawa da aljani a dawa bare wata wata wata mace ciki hmm. bari in je in same ta in dai biyu kai kawai a ah, ba sai kin je ga samun ta bari tukuna hmm? a magana wanda yake same ta bari ka ga fa na ni fa kaina baya iya daukar irin wa'annan ƙanana ƙananan rashin mutuncin saboda ni wallahi in dai ta kamata bala'i a cikin gidan nan to nan gidan ta tarar ina nan ni karan kaina idan ta kamata masifa da bala'i to ni gidan ce to wato kenan ni yanzu kenan na riga na shiga tsakiya kenan can muciya nan kuma wato bala'i ai ba haka nake nufi ba ni ba zan maka wani abu ka ni fa ka ganni nan yadda aka so a zauna da ni haka ake zama da ni in an so a zauna lafiya da ni a zauna lafiya da ni an taro match da ni kuwa to wallahi ko sai an buga wasan mace a nan gidan ai to lalle ina cikin ina cikin garari kenan na gada ma wallahi tsohuwar yar tasha ce ni alhaji abin kina kina kina kara rigita daga can ga muciya kuma ga tasha ai gaskiya nake gaya maka ne saboda ba dalilin da haka kawai zata zo ta hargitsa min ranar farko na da mijina na so in gabatar muku da datun gatanan amarya ba ku wani abu da nake bukata so nake gaba ɗaya gidan nan yanzu haɗin kai ba zama tsintsiya tsintsiya gaba daya da ba zama an ɗaure an haɗu domin gidan gaba daya zo ya zama babban gida shi ne wani abin da ke taimako da haka sai ku kiyaye kowa a cikin gidan nan dole da ya kiyaye he dan dan dan ba za a zo zama kuma yadda aka saba a zo a yi ba kuma haka bayan ga shi kuma mun samu karuwa a cikin gida kai kai jibirbirin kai zan kai zan jama kunne sai kai hankali domin wannan wannan gata nan an tinka ce ita ba yadda ka zan waka haka take a cikin gidan nan alhaji ina da magana ba amarya tukuna bari amarya tukuna ita yaya take ta fara yin magana bar tukuna sai ke ki dora ko ba haka ba yawwa haja ga ita kan mataki to wai me kake tunani kai a tunaninka nan wani abu zaka yi wanda zaka burge na a nan gurin ai babu shi ka gama magana amarya amarya ce ba ka kasa hakuri ka zauna da ƴaƴanka guda uku ka je ka ɗauko wata ka kato me kake so in maka ka ga alhaji mm-hmm. bar fa ka ji ni fa kun gani da kuka gani nan gurin a cikin gidan nan idan kun ga dama mu zauna lafiya idan ba ku ga dama ba to walki ce ni daidai da kugun wanda ya daura na a cikin gidan nan kai ku tsaya gaya wa kun ba ku labari ku san wace ce ni suna na binta wacce aka fi sani da binta wuju a cikin anguwa ah, to ku san me yasa ake ce min wuju ne ni ce wacce ta farko da na fara baza tarihi a cikin layinmu da na fara datsewa wani hannu saboda ya yi kuskuren mare ne na taba cirewa kishiyar baba ta kunne wallahi saboda ta dan mata gatsali haka kawai na cire mata kunne to saboda haka kun gani nan wallahi duk wata babbar farauta da ake fita a layinmu to da ni ake tafiya ba wani babban dajin da ba mu shiga farauta ba kuma ni ce a gaba sa'a dai sa'a dai sa'a dai dan anti saboda haka dole sai an lallaba ni a zauna lafiya a cikin gidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ainihin muna fuskantar barazana a cikin gidan nan a ce irin wannan al'amari na shiga cikin harkar iyali akwai barazana hajiya ki hannu yaro ɗana na da ka aiko ba shi ne mai goyon bayan ka a kan kai auren ba to kuka da laifi aka yi saboda Allah hajiya hakuri sai sharadi na na gaba shine ba wani kato ko kato da zai rinka shiga min cikin daki ko da wani lokaci ani ba a shiga min daki kila da ya na shine zai iya shiga cikin daki na kai tsaye sannan kuma wallahi ba wani gardin da zai zauna in dafa mishi abinci a cikin gidan nan kai ko kuma zan kawo mai dafa min abinci na na musamman a gidan nan ba kato da zan dafa abinci ko kato a cikin gidan nan a watakila mijina ma in dafa mishi wannan kuma saboda haƙƙin aure yawwa saboda haka idan kunne ya ji to jiki ya tsira in ba haka ba wallahi zan yi wuce-wuce da mutum a cikin gidan nan kaga duk wannan surutun da ake yi da waye-waye da dokokin nan ni ba bai shafe ni ba daga ni har 'ya'yana yawwa kai ta shafa kai ka kawo ta kai ka ɗauko ta to duk abin da za ta yi a kanka za ta ƙare ba wani wuji-wuji kai za ta wuji jiga wujijjiga tashi mu tafi umu. to to to to to to ta bari shi ne da boye haruna ne ko kuma kiji ji bayan da kiji kuma kin ji ko bayan da kin ka sani da wuji jige muku can to to suke a wariya ni abin da ke bukata ko ne ko ta da kanin tukuna ba ba kunci wanda da safi eh yabba yabba kawai dai a kiyaye a zauna a ruwa haɓar har zama lafiya dole bai zama lafiya musamman ba da nan bangare da tukuna bari shiga inga ita wannan mata tukuna karanta mata kuɗi kwanta ta gani ke babu ruwanki babu ruwanki ko dai hakuri za ka bata ne kira kira gidan kuma kira gidan kuma to kai ina zuwa kuma na na zuwa to shi ke wani abu ne ba wani can ke rubuci a duk kuma ka rubuci Na daɗe ina jin wannan sunan da wuce-wuce. Ashe Allah ya sa a gidanmu. Idan kamar ruwan kai kuma in yi wuce-wuce da kai ba? A ni ainihin da ni da ke ni ba da ya mun zafi. Ni na ruwa na. Ya kamata ka yi biyayya sai a zauna kararas. Abin da yake bukata da abin da yake so ke yin magana ni ba da matsala. Salamu alaikum. alaikum Haba hajiya. shiga waje iya saboda haji haka ake yi saboda Allah ki har abara ke da wato ba za ga abin ke na hankali muke nan fi sabi lahi la ila haka fa dama fa ko maza in kuka yi aure ba abin da ba za ku kira mace da shi ba ba irin ciwon da ba za ku dauka ku dora mata ba yau kuma ni ce na zama mahaukaciya a'a har da zai mahaukaciya ne mutum ji mahaukaciya ba mutum ji mahaukaciya ba to gashi ka ce ba abu na hankali da ni a wai kai to tsaya kai da a tunanin ka kana tunanin ka auro wannan yar dabar ka kawo min cikin gida gani kake yi zaka zauna lafiya ai tunda ka auro yar ka kawo ta cikin gidan nan zaman lafiya ya kare maka a rayuwarka wallahi ni ma yar dabar zan zama bari in gaya maka gaskiya kuma wannan kibar taka da kake gani ai ka ina tunanin dai ka san wani mutum a unguwar mu galadima ko to sai ka koma kamar shi dan sai ka zazzage tas ka tsiyaye wajen irin wani sauran rami yanzu ni garkuda kuma garaji eh. kamar garkuda kuma garaji ma? ha ah, ha ba hajiya ha